Jama'a ruwa Salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. ana kuma iya kama ma a birnin yamai na jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin suma na FM a can Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya haka kuma a can kuma su ta kasar Ghana za a iya jin mu Alfa rediyo ko kuma a fada shafinmu na yanar gizo wato hausa.com. masu gabatarwa safinatu sada sodangi sai kuma ni usman To masu sauraro yau Litinin 26 ga watan Fabrairun 2018 za mu yi magana ne akan kangararrun yara da kuma yadda ake tarbiyyantar da su. Shin waɗannan yara ana iya samun tarbiyyantar da su ko kuma shawo kansu ko sa su a turba? al'amarin yara yanzu sai du'a'i ya wuce misali saboda duk yanda kake kokarin tarbiyyar naka wani yana nan yana gurbata maka su rayuwa bai canja ba yanda rayuwar da yake sai dai kawai mun ba al'ada ne da makoci ma wani ma a hanya zai iya tara yaro ya tsayar da shi ya mishi nasiha bai daidai ba Baya ga amsoshinku na tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter da ma na Instagram, za mu kawo tattaunawar wakiliyarmu Binta Ibrahim da jama'arta a zauren muhawarar yau da gobe. To yanzu kan za mu fara ne da amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abuta cewa shin yaya kuke kallon kangararin yara ana iya shawo kan tarbiyyar su ko a'a? ga amsoshinku. To saƙon farko na haɗin gwiwa ne daga Umar Baban Yaya Sabon Gida da Aminu Adamu Malam Madori suka ce to a gaskiya wannan laifin daga iyaye ne da kuma abokai. Amma ya kamata iyaye su rinka sa ido akan tarbiyyar 'ya'yansu hakan shine zai sa a samu ƙarshen kangararrun yara daga cikin al'umma. Allah ya kyauta. To amin amin sai Yakubu Abdullahi Dambam ya ce salam yau da gobe. Hakika ana iya shawo kan tarbiyyar yara kan ta hanyar ba su kulawa ta musamman da kuma mai da hankali don ganin sun sami ilimin addini da na zamani. Don ni na ga wani kangararren yaro amma da aka tashi aka tsaya masa ta bangaren ilimi yanzu haka ya zama malamin lafiya. To Allah ya dai ya kyauta amin. Amin. Sai Nura Sani Rijau ya ce salam yau da gobe. Hausawa na cewa babu kangararre sai bararre, don haka duk wanda kuka ga ya gagari jama'a to kyale shi aka yi. A nan ina iya cewa za a iya sauya kangararrun yara su dawo masu ladabi da biyayya sannan ga tarbiyya ta hanyar canza musu muhalli tare da basu kyakkyawar kulawa abinci da dai sauransu. Idan har sun yi laifin da ya dace a musu faɗa sai a musu tare da jan kunne. Idan kuma laifin bugu ne sai a ɗan buga kaɗan tare da addu'a. ina ga idan har hakan ta samu to za a samu sauƙin shawo kan lamarin kwarai da gaske ku tashi lafiya yau da gobe shi sa ya ce babu gagarare sai bararre wanda aka bar shi ne na eh, ce bararre <laughs> to sai abdulsalam mai walda dambam ya ce salam yau da gobe hausawa suna cewa ice tun yana danyi ake tankwasa shi amma da zarar ya bushe ba zai lankwasa ba ni a ganina idan har ka yi wa yaron ka tarbiyya mai kyau tun yana karami to babu abin da zai sa ya zama ma mai taurin kai. Mm, sai biliya liman na kasari ya ce sosai kuwa ake iya shawo kansu ta hanyar tsare su a gida ba tare da sun ga abokanan shiriritar tasu ba. To sai kuma Abubakar Bello Zuntu ya ce ana iya shawo kansu in har gwamnati za ta tallafa wajen koya musu sana'o'i da kuma mai da su makarantu don yawansu rashin ilimi ne da sana'a yake sa su su tunzara. Mm. Sai Galis Raja Fake ce salam yau da gobe tabbas ana iya shawo kan kangararrun yara matukar dai za a jawo su a jika tare da yawaita yi musu nasiha tare da ba su shawarwari. Hakan su ne matakan da za a yi amfani da su wajen farfado musu tarbiyya domin su zama nagari. To sai kuma Hassan Muhammad Binanci ya ce tabbas ana iya karkatar da hankulansu tare da tarbiyyantar da su ta hanyar saita tunaninsu haɗi da janyo su a jiki. sai amina bukhari ta ce ana iya shawo kansu idan iyaye na kulawa suna hadawa da addu'a insha allahu za a shawo kansu Abdullahi Manzo Muhammad Baya Jidda ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. Sai Allah fatan alheri a gare ku, ni dai a ra'ayi na za a iya shawo kan tarbiyyar kankararrun yara ta hanyar jansu a jiki, tare kuma da nuna musu yadda za su zama nagari cikin al'umma. Sannan gwamnati kuma ta sanar da ta samar musu ayyukan yi da kuma ilimi a gani na hakan zai shawo kan ƙarshen wannan matsala. Daga ƙarshe ina addu'ar Allah ya shirye mu baki ɗaya. sai bauren bukar ya ce salam yau da gobe to hausawa sun ce ran gini tun ran zane kuma icce tun yana danyi ake lankwasa shi saboda haka idan har aka bari yaro ya kangare kuma ya yi nisa a kangarar to miƙar da shi ya zama na kwarai abu ne mai wuya amma kuma idan aka yi da gaske kuma aka yi sa'a zai iya gyaruwa ya zamo na kwarai to sai mu leƙa mu na twitter inda at apple underscore gusau ya ce yau da gobe ana iya shawo kan ire-iren waɗannan yara kuma su dawo kamar kowa kuma su daina abin da suka yi daga baya kuma na rashin kyautatawa kenan mm. haka kuma bayan shiryuwarsu su ma za su iya baiwa wasu tarbiyya abin da ya kamata nan shine addu'a haɗi da nuna musu hanyar gaskiya mm. sai at mallamawa baban ya ce e, e, a'a yau da gobe abin da yasa na ce haka saboda idan har Allah ya halicci yaro mara jin magana to sai addu'a amma a wani lokacin idan eh, ce iyaye ne to ana iya gyara shi ya zama mai tarbiyya sai at umar faruk tahir wan ya ce kwarai kuwa in dai duka al'umma ta yi niyya sai a safo tiskum potiskum ya ce asalam yau da gobe hakika ice tun yana danye ake lankwasa shi domin kuwa idan ya bushe karya shi zai wuya a gani na idan yaro ya kan gari to fa sai dai addu'a sai kuma ad harisu goran maji ya ce to yau da gobe tabbas tabbas ta yadda za a shawo kan kangararru dai na farko addu'a a yawaita addu'a akan cewa Allah ka shirya manowa ne a tashi lafiya yau da gobe sai a Yakubu 41 ya ce asalam yau da gobe tabbas shawo kansu zai zai yiwu amma sai hukumomi da su iyayen kangararrun za su haɗa kansu domin ganin sun shirya sun shiryu hmm. Allah ya sa mu dace to sai daga karshe adbaba gana da buwa wan ya ce salam yau da gobe shakka babu za a iya shawo kan tarbiyyar kangararrun yara waɗanda suka zama barazana ga al'umma hanya ita ce jawo su a jiki sannan kula da su da abokan da suke mu'amala da su a ƙarshe nake addu'ar allah ya shirya mana 'ya'yanmu baki ɗaya amin malama safina to kin ji fa sakonnin mutane ko mm. Mm, ah, mm. duk abin da suke faɗa shine a tashi tsaye akwai amma magana da suka dinga yi fa jawo su a eh, jiki kwarai an kwarai da yawanci sun yi magana jawo su a jiki eh. sannan sun yi magana akan addu'a eh. da nuna musu kuma hanyar gaskiya kwarai da ilimi da ba su ilimi na addini da na boko da na boko kin ka mm. kula mutum ɗaya ne ma ya nuna cewa ana halitta sa kawai a haka kwarai amma duk sauran da suka nuna shi ne ya wani ya ce ma da kai wanda da aka bashi ilimi yanzu ya zama malamin jinya kaga to yana koyarwa malamin jinya to kin ga alhamdulillah to game da wannan batu Usman da muke ciki wakiliyarmu a Kaduna Binta Ibrahim ta haɗo mana tattaunawa da matasa a zauren muhawarar yau da gobe. Mm. To malamai salamu alaikum. To akwai wani larura da take faruwa wanda ta yi a cikin al'umma shine na magana kangararrun yara. Ma'anan kangararrun yara waɗanda za ga ba sa jin magana kuma kamar sun fi karfin na gaba da su. Shin waɗannan yaran wai daga sama suke faɗuwa ne koko haihuwa su ake yi ko kuwa a yanayi ne yasa suka zama kangararru. To assalamu alaikum. Ni dai suna na malama Lare Sani Ismail. kuma ni a matsayata ta uwa ce akan lamarorin da ke faruwa dinnan yanzu mu dai ba abin da za mu ce sai dai mu ce la haula wala quwwata inna billah Allah kuma ya taimake mu akan waɗannan yara amma al'amarin yara yanzu sai du'a'i ya wuce misali saboda duk yanda kake ƙoƙarin tarbiyyar naka wani yana nan yana gurbata maka su ba don komi ba kuma saboda yanayin rayuwa da ya canza da iyayenmu za ka gani kana ƙarami har tsoro kake kana fargaban ka ga wani tsoho wanda ya san ka kayi aikin wanda ba daidai ba domin zai hukunta ka iyayenka ma za su zo su yi mushi godiya au haka ake ada kware da gaske ɗana kowa ne amma yanzu babu wannan mm. saboda so ka mm. ɗauki rai ka kwallafa mushi kana ganin yana yin ba daidai ba kana tsoron da zaka kai discipline din shi to wato so ne kike gani so ne yake kawo haka nan to ko kina ganin haihuwarsa aka yi haka a gaskiya ba haihuwarsa aka yi ba kamar kamar yadda malama larai ta ce cewan rayuwa ya canja rayuwa bai canja ba yadda rayuwan da yake sai dai kawai mun ba al'ada ne da dan uwa makoci ma wani ma a hanya zai iya tara yaro ya tsayar da shi ya mishi nasiya ya mishi faɗa in bai daidai ba amma sai kai ga yanzu zaka ga yaro bai daidai ba ka tsaya kana mishi faɗa uwa ko uba zai fito ya fara magana dan me yasa ka taba min yaro ba wani zamani mu ne muka ɓata al'adunmu muka ɗauko wani al'adu daban tun ice yana ɗanye ake tankwara shi in ya bushe ba za ka iya ba saboda da sun fara girma yadda ka tarbiyyantar da su da sun taso a hankali a hankali to ka tarbiyyantar da su a hanyar da ka nuna kana son su to shikenan fa malama fatima me za ki ce ya za a yi a dawo da su kan hanya misali to akwai rauni na tarbiyya daga wurin uwa da uba farko tukunna saboda sakaci musamman bangaren uwa ita take tare da yaran nan su mhm. kwana tare su ni tare da safe mai gida ito wani baban mm. in yana gida wani baba zai fita tun safe bai dawo ba sai dare yara ma lokacin sun yi bacci bai ma san inda suke ba wata uwar kuma ita kuma tana nan zaune ba ba kwaba yaro zai fita tun safe bai dawo ba yana ne yana ganin ba a cikin anguwa bai je makaranta ba bai je makarantar boko ba bai je na muhammadiya ba in kuma an tura shi makarantar bokon ba mai lura da shin me ike yi a makarantar bokon ma'ana in yaro ya dawo makaranta wajibi ne iyaye su duba littattafansa mai kuka yi to ba makarantar ko ba a yi makarantar boko ba ai tabbacin cewa ka sa ido yaron nan yana zuwa yana dawowa akwai yadda zaka yi ka gane ai to wani yaron kuma zaka ga ya tafi bai ba lalle ne je makarantar ba yau da gobe yau da gobe zaka gane kuma dadin dadawa zaka dinga lura da yaran da ike mu'amala da su tunda dole ne iyaye su sa ido su ga shin wani yaransu da waye ike ma'amulla tun farko an ga yaron ka yana ma'amulla da yaron da baka amince da tarbiyyansa ba sai ka yi kokarin janye yaron ka cikin wannan um, abokantaka da wannan yaron kuma kai ma inda gudumawan da zaka bada sai ka bada gudumawa akan tarbiyyan wancan din ya gyaru kamar ba ku wani misali akwai wani yaro da aka taba kawowa shi abokin baba ya da ya zo gida sai ga yaron kullun ya zo zai ga yaron nan ba shi ba makaranta ba wata rana baya gida sai dai ran nan da ya kasa hakuri sai tambi uba ya ce shin wane ko yana zuwa makaranta sai ce mishi kaga yaron nan na rasa yanda zan yi da shi na sa shi a boko baya zuwa makarantar muhammadiya ma baya zuwa na sa shi a sana'a baya zuwa shine dai zuwa bakin rafi yawace yawace na rasa yadda zan yi da shi ni yaron nan ma ya fi karfi na yaron duka duka yaron nan bai wuce ka shekara bai tsakanin shekara sha hudu zuwa sha uku ba mm-hmm. sai abokin baban ne ya ce amma kai ka haife shi da kanka kai ka haife shi mm, amma ka ce yaron wai har ya fi karfin ka to kana nuna mishi cewa a yanzu ya fi karfin ka in ya girma kuma ya kake so ya zama sai wani labari abokin baban nan ya mishi duka sannan ya cire kuɗi ya ba ma kanin shi ya ce a je a ɗauko uniform ɗin shi a wanke gobe zai zo ya kawo shi makaranta. Ya ba da gudumawa ke. Ya ba da gudumawa ke. Tun suna ƙanana iyaye na cewa yaron nan ya fi ƙarfi na. To ka riga ka sa mishi wannan ciwon aiki shi yaron ya fi ƙarfin ka ya lura da eh, haka shi eh. sa duk abin da ka ce mishi ba zai yi ba. Ana zuwa makaranta aka ce kwata-kwata wannan tam ɗin bai je makaranta ba tun jiya da aka sa shi bai je makaranta ba. Sai abokin baban ya ce to ni na kawo shi ne a matsayin ni uban shi ne amma baban shi cewa shi ba zai je ba ni na ɗauko shi na kawo shi amma abokin ya ce ya yanke duk abin da ya ji yana zuwa abokin uban ne yasa aka mushi duka aka da shi ana da shi kan hanya shi kuma ya dau alawashin kowane sati zai zo ya duba yaran nan na zuwa eh. makaranta ko ba ya zuwa makaranta so wata alhakin iyaye ma na sa ido akan yayan ta yana ko ina ba eh. yana taimakawa yana da amfani to amma ba kwa ganin ana cewa wai kila ya gada ne sai lokaci idan yaro ya kangara sai a cewa ai da ma babansa shi ma kai to saboda haka kar a matsa masa saboda ai gashi nan baban shi ma ai yanzu ya gyaru wai haka gaskiya ne eh to iyayenmu mu ma mun tashi da jin haka din a ce wai abin da yaro ya yi wanda aka ce wai kunne ya girma kaka sai ka ji an ce wai ai baban shi haka ya yi yanzu mafi ne amma ni ban yadda da wannan ba hmm, kuma eh, ni ban yadda da wannan ba eh, ba dalili domin domin tarbiyya wallahi tallahi ƙarya ne ina zaka gani wasu iyayen za ka ga baba ɗan iska amma ka ga yaro in ba an ce shi ne dan ubansa ba ba za a ce ba wani kuma za ka ga natsatse ne uban amma kuma ya haifi wannan ni dai a nawa gaskiya ina ganin sakaci ne gaskiya kam Eh wannan da ake cewa kamar zan tafi da maganar da malama larai ta ce hadda sakacin iyaye sakacin iyaye kamar dai na dawo kan maganar mu da ake cewa yaro ya ce ya fi karfi na hmm. ba yanda ka haifi yaro ka ce ya fi karfinka yaro tun yana karami yaro an haife shi ake koya mai ya zai yi ya fara iya zama ya fara iya rarrafe to kaga ko tarbiya ba komi shi ma a hankali a hankali ne kaman yaro na karami farko yaro da yana karami shi gani yake duk abin da ya daidai ne to kai ne kuma zaka sashi a tarbiyya a'a wannan kai ba haka bane musamman yaro yana karami ba wanda ya kai shi gaskiya saboda duk abin da ya shi ya san gaskiyar shi to da ya fara girma to ai da ya fara girman ne sai karya ya fara zuwa to nan iyaye ne kuma za su tashi a tsaye kuma a ta haka ai zai ta tafi da shi to sai yawa a zai fara da yayi karya nuna mishi karya ba yi da kyau wannan ba kyau wannan ba kyau kuma muna wannan zamanin yaro ma zai tambaye ka me yasa wannan ba kyau sai ka gaya mishi dalilin abin da isa wannan ba kyau haka yake ilimi na wannan zamanin sai an yi bincike yana da bincike yaro ma zai dinga tambaya wayanka me yasa wannan ke da kyau me yasa wannan bai da kyau saboda ka ta ka kai da yaro nasihohi ne zaka dinga gaya masa akai akai kun san akwai wayansu iyayen da suke ganin kamar wani burgewa ne yaron su a ce takadarin yaro ne suka je ana wallahi yaron na aisha ki ne haka ji mama na dariya katon kuskure ne wannan bai sa abin da yake yi bane babban kuskure ne kuma sai ya sa shi kuka eh. shi iyayensa haka suka yi masa hmm, wani abu ma sai ki ji an ce ai bar kawai maganin eh, biri karam maguza wannan ya mara rashin mutunci ai barin tura yaro na mara mutuncin nan alfahari za ka ci iyaye kaga shi ne wannan wannan duk mai yin wannan ko sai in ga bayi da hankali mahaukaci ne domin shi iyayensa ai ba haka suka yi masa ba mm. to don me yasa kai za ka yi ma naka haka wakila iyayensa dan taba ne shi yasa shi yake karasa wallahi babu son san ƴaƴan mu ne yanzu mm. kawai da ta dame mu wato san ƴaƴan yawa san ƴaƴaye mana yawa to kuna ganin wannan kalla kallan da ake yi na fina fina da ake kala-kala da namu na nan gida da na waje yana da dan wani abu da yake dan karawa wajen rashin yana da shi shi ma yana ɗaya daga cikin gurɓacewar tarbiyyar mm. kuma wani wannan abin da ke faruwa shi ma ya dawo komi dai da gurɓacewan dai a ce tarbiyyar yara ba yara ai ba su iya tashi lokaci ɗaya kawai suka zo duniya ba ai da mm. akwai hanya mm. to iyayen nan su ne za ka zo ka tadda gida uwa tana zaune wani sa'in ma har uba yana zaune an saka funafunan da yaro karami bai tsaya ya saya kalla ba mm, suna kallo tare ana mm. dariya mm. wani sa'in kaga irin su Hausa fim din nan da ake faɗa sawa akwai kalamun da suke faɗa da yaran Hausan suke yi oh. yaran duk suna ji sai ka ji uba na dariya uwa na dariya mm. yaran nan duk suna ta na dan shi a cikin kwakwalwa su san ma'ana abin da ake faɗi nan wanda a shekaru su bai kamata kamata su san menene wannan abu kamar akwai misali akwai wani yaro bai fi kamar shekara shida ba haka yana zaune da iyayen suna kallo sai ya ji ana magana cikin shege sai ya tambayi uwar ya ce mama menene cikin shege eh, menene cikin shege duk cikin jama'a haka eh. uwa ta rasa yadda za ta yi ta ce eh, zan gaya maka eh ta rasa yadda za ta yi to haka eh, cikin irin waɗannan kalamomin da bai dace yaro ya ji ba ya ji kuma ko baka gaya masa ma'anan ba zai ɗauka in ya fita je je tambaye wani ya wato da irin wannan abubuwan kam abun yana gurbata tarbiyyar yara sosai. Akwai waɗanda na ji ana kiransu wai Tom and Jerry saboda tsabar rashin jinsu kun san da dai wannan cartoon yake da Tom and Jerry mm. kullum suna cikin mm. rikici to wai su haburkewa ne Tom and Jerry ake ce da su so biyu ne abokai ne. <laughs> To Amin amin. To malamai daga karshe wani shawara za a baya wa iyaye waɗanda suke da irin waɗannan yaran ko kuma yaran idan suna saurare su ji yaya menene kuma karshen ma irin waɗannan yara. To ni ana wa gani har yanzu za mu koma ga iyaye da malamai kuma kafin yaro ya tafi makaranta ya cimma malamai ai iyaye ike fara cimma daga gida sannan ya fita to ni ina kira ga iyaye musamman namiji uba uba shi ne mai gida shi ne uban yaya dole ne ya jajirce hmm, wurin tarbiyyar yara hmm, wurin lura uwar ma a ƙarƙashin take kuma mu mata muna da rauni dole ne uba fa ya jajirce isa ido in dama yana sa ido ya kara in bai sa ido kuma yanzu ya kamata isa akwai magidanci da zaka ga sun dawo gida da rana kwatsam kwatsam ko matan gida ma bata san ma zai dawo ba kwatsam ya dawo suna yin haka ne dan jefi jefi su zo su lura me shin me ke faruwa dan akwai mu akwai wata mace da zaka in ta zauna fa a daki mai aiki za ta yi komai da ko ita ta tana kallo ko tana danna dannan waya ta shagala da duk abin da ya kamata ta yi ta shagala ko da mai aiki dole akwai abin da zaka sa gidanka ne yara ke nan suke tarbiyyar da kansu kenan eh kwarai da eh, gaske to to sakaci to dole uba uba a matsayin shi na mai gida a matsayin shi na namiji dole ya jajirce ya sa ido ya ƙara sa ido shin yaya tarbiyyar iyalansa ike da 'ya'yan da mata duka komai ya tabbatar din komai yana daidai gwargwadonsa. To ni a nawa shawaran ne kamar ni malaman makaranta ce na sakandare. Za ka zo ka ga tadda cewa yaro ya yi laifi an hukunta shi saboda da zaran safiya yaro ya bar gida ya sa uniform din nan na mm. makaranta ya taho makaranta to biyan shi da komi ya fita daga hannun iyayen shi ya dawo malami mm. har tsawon lokacin da za a tashi mm, makaranta malamin nan shi ya zama iyayen yaran su suka zama iyayen yaran na a wannan lokaci wannan dan awannin da za a yi zuwa awa hudu awa biyar bai wuce awa hudu zuwa awa biyar tare da su a cikin fadin makaranta shi ma fa iya malamai ba wai suna koya musu darasi ba ne suna koya musu hadda tarbiyya mm. abin da ba daidai ba ne za su nuna musu ce a'a wannan ba daidai ba ne wannan kayi kaza ba haka ba ne mm. amma za ka hukunta yaro maimakon da ya je gida iyayen nan suka ga yaron nan ya wannan laifi me ya faru a'a ba za su tsaya su ji menene ya faru ba sai ka ga uba ya wanko jiki ko uwa ta zo ta fara fada ta fara fada fada ita an mata yaron ta duka an ji mai ciwo an yi kaza an yi kaza ba ta tsaya ta ji menene ya faru ba to a wani lokaci sun ce kuna wuce gona da iri ta hanyar zabzazzabge yaran nan har da duka eh, jini ya fito a jiki ila shi sa ko ai malami sharɗan malinta ba a ce akwai yanayin da aka ce ka hukunta yaro kai ma an ka hukunta yaro da ya wuce wannan akwai laifi to kai ma ba ka so kai wannan ka'idan to amma sai su zo su ce a sai daga baya ya gama bata eh, ya gama batu ya gama faɗa da komi da ya zauna kuma an gaya mai ka tambi yaronka abin da yaronka ya yi zai ce yaron shi yayi kaza yayi kaza sai an gaya ma yaron an ce uban an ce ga abin da yaron yi sai kuma ya ji kunya to kuma wani lokaci zaga yaro ya zo makaranta ko alaman wanke fuska yaro bai ba balle alwalan sallah wani ko takarda ma babu takarda kwaya ɗaya, sai dai su sa wando riga a balle eh, ko kwaya ɗaya. babu littafi kwaya ɗaya. to me aka zo yi kenan sun zo yawo kuma daga gida suka fito sun zo su disturbing yanzu musamman yanzu zamanin nan da muke ciki duk macen da zaka ga an zo ta zo makaranta a ga fauda jan baki za fa ta fito wai ta zo makaranta ne za ta ci kwalliya kamar wanda ta je gidan biki mm. kuma daga gidan su suka fito waya a hannu sannan ga waya sau ka ji yaro ya ce maka ka ce mishi ma eh, kai ina jakanka zai ce a'a jakana ayo ba ne daukan jaka ba aboki na ne da daukan jaka wannan satin to to iyaye amfanin su ko da ba kai karatun nan ba fa ka nuna ma yaro cewa a'a wane mai ka karanta me aka karanta ma yau mm. ai malami yana rubuta dates yana rubuta kwanan wata mm. kuma ana rubuta rubuta a sace baba zai zo irin unexpected din nan eh. ya ce ya zo ya duba ya gani yaron nan ya zo ko ko malama na zo ne in duba da Allah yaya ne yanayin uh, uh, uh, yaro na mai da hankalinsa shi ma yana ɗaya daga cikin yana taimakawa yaro ya san idan bai zo ba ah. za a biyo baya to amma ba kwata kwata Babu. duk inda namiji yake akwai jajircewa ya kamata su jajirce sai ka ga yanzu abubuwa ya zo sun sakan ma mata to sai ka ga makaranta an zo mace uwa za ta zo tana kuka hmm. ta ce ba ta san yadda za ta yi da yaron nan ba taimaka mata in yi laifi an ce iyaye su zo sai uba ya turo uwa ya ce shi eh, bai da lokacin zuwa. Kofi ma yanzu mazan sun daina zuwa. Bai da lokacin zuwa uwar ta zo. Kudin da za ta dan bayar din a lokacin nan da ake bayarwa wata sai ta yi aikatau ta yi wanki ta yi mm, kosai. Sannan ta kullo sannan kuma ta zo ta kawo makarantar amma kuma babu biyan bukata sai daukan mu iyayen su fitina. Wani uban in ya fita tun safe bai damu da cin ko shan ko ba bai da lokaci shi yasa gurbacewan yanzu zaka ga mace za ta fita ta neman makanta in ta neman makanta ta dawo gida bai isa ya musu fada ya ce ba dala ka dame mu saboda me kake ba mu baka ba mu ci baka ba mu sha sannan ka dame mu da fitina ba ai duk irin abin kenan duk abin da ke kawo kenan ai ganin siyar uba da ta to Allah ba mu uwaye na gari ko kuma ba mu damar zaɓen uwaye na gari ga yaya. Usman mm. wannan abin da na ji eh. gaskiya da kwai matsala Usman. Eh kamar me fa na wannan tattaunawar? Da kwai mm, mm, matsaloli abubuwan na da yawa. Eh. Maganar da suke na iyaye wani bai ma san wando dan shi ya sa ba bai san wace riga ya sa ba barin yara su kwalliya da waya. da kwai da kwai da kwai aiki ja ga ayi wani in ma yayi wani askin banza ko yayi wata shiga banza to kaga abin daga gida ne daga gida ne eh sannan guda nawa ne ta bakin kidin suke zuwa su duba su ga cewa yau me yaron nan yake a eh, makaranta hmm, kana yana zuwa eh. makaranta yana aikin makaranta kuma eh. yawanci iyayen nan fa kawai suna tura ƴaƴansu ne saboda su samu wani lokacin su ji gidan su shiru ba wai dan sun damu da ilimin ba gaskiya da kwai gyara kuma kin ga akwai maganar da ɗaya daga cikin su ta yi wanda ya tuna min da take cewa da sai kaga uba ya fita an saba yana dariya ma kawai mm. gan shi kwatsam da rana wallahi an sha mana za ka kawai mutum eh. kawai baka shirya ba kawai ba in an san da irin wannan za a dinga gyarawan ko yaushe kwarai ko dan an san mm. kila zai iya kawo harin ganin me yake faruwa da Usman mm. magana da suke magana cewa idan uba ya rike gida to dole wani abin za a ji tsoron shi amma in ka saki hmm. gida fa haka din ne me kake mana da zaka zo ka dame mu wallahi <laughs> sai a hankali to kin san ah, safinatu da masu sauraro yawancin hmm. irin waɗannan yara kangararru ana ganin cewa mafita ɗaya ce wani lokaci in suka kangare din sai a ce to ai a kai su gidan kangararrun yara hmm. dan a gyara musu tarbiyya dan su ma su gani ga yara nan da suka mafi su kila gagara a gidan da sauransu to shin wasu kuma suna ganin cewa ai tabin hankali ne ma yake ka haka kamar yanzu a Kaduna akwai fitaccen gidan kai yara kangararru da koya musu sana'a din na wani malami ga din a Kaduna mm. shin mun tambaye shi wannan abu yana kawo mafita ga kangararin yara mm. sunana lawal yusuf muduru ko da yake an sani na da malam ga anan garin kaduna cibiyata kuma ana kiranta nigas rehabilitation and skill a nan garin kaduna kuma insha Allah muna ba da tarbiyya bakin gwargwado in an ce kangarare nau'i nau'i ne ɗaliban da nake samu dai ga sanar dai idan har aka zo aka sai fam aka yi rijista to akan kawo mana su in aje su in ba su kula ta musamman domin samar da ainihin tarbiyyansu da kuma taimaka ma iyayensu wajen tarbiyyatar da su To amma su kuma likitocin hmm. lafiyar kwakwalwa hmm. sun nuna bincike fa ba yadda muke tunani ya nuna ba Usman. Hmm. Saboda haka a biyo mu mako mai zuwa don jin tattaunawa da malam Niga da kuma likitan mahaukata mu ji ko akwai alaka tsakanin hauka da gagara. Wannan haka yake sai mu ce da fatan za a biyo mu in Allah ya kai mu a mako mai zuwa. Din yanzu kan duka duka ai nan za mu tattara ina mu ina mu ko? To amma kafin sannan. Mai samu ai she ain't. nasihar uwa kan ita ce babban mm, nasiha eh, uban ma ya hada kare ya shuru eh, kare bar uwa da bayani ita daya eh. yanzu kan duka duka a madadin ita safinatu sodangi sai kuma daniel brown da shine bada umarnin shirin da injiniyan mu wa mr dan sai ni usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairi sai mun hadu gobe a wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa matasa mu ne ba ma daina yau da gobe muryar amurka na kiran kuma matasa yau da gobe shirin su boa amurka yau ta tantance ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari